ewa, ewa, ewa. yawa da farko dai mun zo daga gidan talabijin na mai yake news za mu tambaye ka ina ji ina ji ina ji tinubu ko buhari tinubu ko buhari eh. tinubu ko buhari haka ne ba a za fa a kunya za ka ce buhari za a ji kunya ba za a nemi a kunya ne ba a za a ji kunya fa wallahi ba ni nake so kenan sai a buga mu a rediyo an ji kunya an ji kunya an ji kunya to ajiya an ji kunya daga baya kenan an yi sadaka da karuwa dari biyu da hamsin litan mai lokacin da yana kan mulki yanzu kuma dari biyar da hamsin wallahi ni ba ni nake so hauka ake wata uba gaibu <laughs>